بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكمال على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا بدر على رياض الصالحين na al'imam abu zakariya nawawi a yau insha Allah mu zamu darasi na goma sha takwas ko muna cikin babu sabri babin da ke bayani akan abin da ya shafi aure za mu tashi wa an abi yahya suhaib ibn sinan radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم وأنا حديث إمام مسلم يروي في مجلس حديث حديث أبي يحيى صحيح بن سنان رضي الله عنه أن أذنه صحابي لما قال صلى الله عليه وسلم قال رئيس قال إيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يأتي عجبا لأمر المؤمن ما مكن الأمر المؤمن إن أمره كله له خير الأمر المؤمن كبعد على خيره أبريش وليس ذلك لأحد إلا المؤمن فأولي كتاب مولنا ومسلمون أتدعى الأمر كالخير قومي الخير da daɗi alkhairi ba daɗi alkhairi gumi ne kawai ke da ya ce in asabatu sarrafu. idan wani mai faranta masa rai ya same shi ni'imomi na ubangiji subhanahu wa ta'ala lafiya arziki da walwala shakara sai gode wa Allah ta'ala faka na khairan lahu haka din sai kasance ba kai wato idan yana cikin ni'ima da falala ta ubangiji subhanahu wataala sai gode wa Allah shi ne ya ƙara imani da ubangiji ta'ala ya ya ƙara zage dantse wajen ibada wajen yi wa Allah ta'ala ta da kuma nisantar sabon Allah da yau da ake kyau shukur ba wai godiya ne na harshe kawai a zuciyanka ka ji Allah ya yi maka ni'ima sannan harshen kai faɗa na gode wa Allah ta'ala ya min kaza da kaza sannan gaban ka kuma su aikata shi ne kai wa Allah ta'ala magana kuma yake man fara ilaykum al-ma'ruf fa kafiru fa inna tajidu ma tukafirun bi fa da lahu hatta ta'lamu annakum qad kafartum wanda ya maka alkhairi ka ka masa kai ma kai masa wani abu da alkhairi in ka rika sai ka ce Allah ya saka da alkhairi in kai wannan addu'a to ka saka masa to ubangiji ta'ala ya yi maka nimomi daban-daban abin da yake bukata ne ka bauta maka shine godiya a da nishkurli wani walidai ka gode mini kuma ka gode wa iyaye wani ce a fadar kuma na amaru minni talakatan wani wa lisani wa samiran hajjar Nimomi da kuka yi mini a fahimtar da kowa guda uku hannaye na sun yi aiki don saka muku zuciya ta yi harshe na bayan ba za ka kenan duk mutum da ya maka wani abun alheri a zuciyarka za ka ji lalle ya yi maka sannan kana da abin da za ka masa na alheri kai ba kuma a harshen ka kace wani ya mini abu kara ka yi mai ka yi shi to mumini yana da wannan duk abin da ya same shi na alheri yana godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala fa kana khairan lahu haka din sai zai masa alheri amma da zai kara masa nimomi wa in asabatu darra'u idan kuma wata masifa ta same shi wani abu marar daɗi da zai cutar da shi sabara sai hakuri fa kana khairan lahu haka jin sai kasance masa alkhairi a zai kai karan ubangiji subhanahu wata'ala wajen bayin sa bai sai Allah ya mini kaza mini kaza ko ya daina wasu abubuwa wanda suka saba wa shari'a wannan hadisin yana dauke da ma'anoni manya-manya da kuma kyakkyawar ɗabi'ar da mutum idan yana tabbatuwa da ita ya zama bawan Allah na gari shine kana tsakanin godiya wa Allah da hakuri in bala'i ne hakuri in ma sai gode wa Allah ta'ala kuma zala ta sama da kansa sai sai ajaban da amrin mamakin al'amarin mummuni a sai babban al'amari mutum ya wayi gari yana da siffan godiya da haƙuri? babban al'amari ne wani duk abin da Allah ya ce masa ba godiya kullum sun kuka ne wani ko ba iya haƙuri kullum sun kai ƙaran Allah ya ce. amma mumini wa Allah daga shi ba haka yake ya sa maza su ya ce mamakin al'amari idan mutum ya yi mamakin abu yana nuna abu yana da girma kuma bai gane sababin haka ce ba shi yasa laraba suka ce idza urifa sabab batala al'ajab ka gane sababin abu sai ma sai mamaki umar rafi da aka mumini shi kaɗai yake da wata, wannan abu mamaki abu ne mai girma to wane ne mumini mumini shine bawan Allah na gari wanda ya kusa ya samu cikakken imani gaba da wanda yake da kamala wanda inda mutum yana iya yin imani dari bisa dari a ce bai da matsala kwata-kwata to da mumini ne zama a cikin amma ko da cikin saba'in an samu dari abubuwan da ake bukata na kirki ai kaga ya kai wannan shine mumini kenan ba kowane musulmi ne mumini ba za ka samu mutum musulmi kuma yana sabawa Allah ta'ala fasiki ne ba wannan ba aka ce wasa mumini ba don imaninsa ƙila rabi ne ko bai kai rabi ba kullum imaninsa kawai waye amma mumini shine mai imani sosai wanda yake nisantar sabon Allah kuma yake yin abin da Allah ta'ala ya umarce shi da shi Allah ta'ala ya faɗe shi a cikin suratul arfa sai innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق خير من تعالى المؤمنين suna yadda yin ambaci Allah zukatan su suke tsorita saboda ganin girman Ubangiji su hannu da kurjinin Allah sai ma mai zuciya da kowane musulmi ne an ambaci Allah yake jin wani girma a zuciyarsa ba kowa ba sau da haka wani sai an ambaci shehin zane to sai ya ji kawai kisan jikinsa na tashi amma an ce Allah ba a Ku kuma mumini shine da an faɗi Allah ta'ala sai ji girman Allah a zuciya musamman a ce masa ka tsoron Allah sai ya ce ka tsoron Allah karki abu kaza wannan shine mu'mini wani in ka ce masa ittaqillah akhadahu al-izzatu bil ithm a lokacin ne ma zai saba Allah ni ne da kanun da ba ni za ka zama tsoron Allah sai abu wai an raina masa hankali ga ga ba mu'mini ba ne ai ko a kotu ne idan alkali ya wani hukunci aka ba shi rashin gaskiya sai mutum ya tashi ce ka ji tsoron Allah alƙali to ba ya daka da alƙali ya zartar da shi ba kaga yana kama alƙali bai masa adalci ba amma tun da kalmar tsoron Allah ne ya gaya masa to alƙali zai ce razaka ne lahu kawo Allah ya azurta ni da tsoron Allah iya abin da zai amma da zai tashi ce ba ka min adalci ba wannan sai Allah zartar da shi ra kan ka ji tsoron Allah a sai mumini ne ya san muhimmanci ubangiji ta lafiya kuma an karanta musu ayoyin alkur'ani yana ƙara musu imani kuma sun dogara ga Allah suna dogaro suna sauraron wa'azi suna ƙara imani suna da tawakkali ga Allah suna kai da sallah suna ba da zakka suna yin sadaka Allah ta ya ce wannan sune mu'mini na haƙiƙa ulaika humul mu'minuna haqqan kaga irin mu'minin da ake magana suna da darajoji a wajen ubangiji ta'ala da rahama kuma sune ce yayi wa duniya abin nan an tana da muku aljanna an tana da muku aljanna lahum maghfiratun min rabbihim wa rizqun karim ga gafara ga kuma lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim ga darajoji ga gafara da zuban su ga aljanna shine arziki ne wannan aya ta nuna mana akwai musulmi akwai mu'mini musulmi gama gari ke da kowa da kowa sifa ce ta kowa don ne ce a yi zama. ko mutumin kirki ne ko mutumin banza amma an ce mumini da mutanen banza za su jabe sai bayan Allah na gari shi ya sa ba za ka ce wa kanka ni mumini ne ba ni mumini in ka ga ka yi taskiya Allah ta ce wa za ta zaɓa wa kuka muka za ka ce kanka amma za ka ce ni musulmi ne kai alfahari da ni musulmi ne wannan ba wani abu amma ka ce ni mumini ne ko kamar ka ce ni bawan Allah ne ni mutumin kirki ne a ran musulunci da zai yarda da wannan ruwa. kai mumini ne amma wani ne zai faɗa ba kai sai ta haka basari za ka ce masa a anta muminin kai mumini ne sai dai to ma imanu imana imani kala biyu ne me kake nufi in ka ji bin imani da Allah da manzonin Allah da mala'iku da littattafai da ranar lahira da tashar kiyama da aljanna da wuta ya ce to ni na yi imani da wannan ni mumini ne akan wa'in amma idza kunta turidu qawluhu ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum har zuwa ƙarshen ayi sai ka rufin wannan ayin da yanzu ka ja muka fassarar nan wayannan sifofin kake nufi yace ko wallahi da adari a ana mu'min amda ni ma sani ma ni mu'mini ne ko ba mu'mini in ka rufin wanda in an faɗi Allah zai tsorita ya ji zuciyarsa ta tsorita yana ganin kurjinin Allah da girman Allah wanda har alƙur'ani suke ƙara masa imani mai cikin tawakkali mai sallah mai azumi mai zakka wanda Allah ta'ala ya ce su ne mumine na haƙiƙa ce wallahi ban sani ma ni mumini ne ko ba mumini saboda kar ya tsarkake kansa amma kan ba ne kowa san imaninsa to irin wa'annan masu irin wannan sifofin su ne suke da siffa irin ta godiya wa ubangiji ta'ala da wa ma yulqaha illa na sabaru wa ma yulqaha illa zu hasana to da sai bayan Allah na gari masu babban rabo a layi to ka zama wasani mai godiya wa Allah ta'ala ka zama mai tauki shi kuwa godiyan idan ka yi shi ubangiji ta'ala sai kara maka ne wani wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah shi ne ce in kuka gode mini zan kara muku ni'imomi na ka gode wa Allah ta'ala ka gani duk abin da ya baka ka gode wani bai samu kaman wannan ba alama alamar mu'mini in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan lahu abin farin ciki ya same shi sai gode wa Allah sai wannan iya zai masa alkhairi wato sai Allah ya kara masa kenan don dama ya ce duk wanda ya gode masa zai kara sannan wani asaban hu barra'u sabara fa na kai lahu in ko ba ne zai hakuri sai aka zai masa alkhairi Allah ta'ala ya faɗi irin tanadin da yau ba masu hakuri inna ma yawfa sabiruna ajrahum bighairi hisab la da za ba kuma babu lissafi kai ne hakuri sannan ya ce wa allari bashiril mu'minin alladhina idza asabatuhum musibatun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون مؤمنين ما زوا قري wanda in masifa ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta ya ce a muku albishir suna da darajoji a wajen Allah ta'ala da rahamar Allah wajen kuma sune shirye a nan duniya Ka kaga mumini shine mai haƙuri, duk Bala da ya same shi sai inna lillahi wa inna ilaihi ko mutuwa aka masa babansa ne mutu ko mahaifiyarsa ko dan uwansa ko ɗansa ko abokinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah muke ga Allah za mu koma wanda yake da irin wannan shi ne yake san shari'a umu salma ta ce lokacin da mijinta ya rasu abu salma sai ta tina manzala ta sama ya ce duk mutumin da wata masifa ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni kai minha ga Allah muke ga Allah za mu kuma Allah ka bani na dan wannan musibar kamar yadda muke a tsaye tace sai na faɗa da na faɗa sai nake tuna kuma to wa za a bani mafi alkhairi fiye da Abu Salma awwalu baitin hajar ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine farkon gidan da ya hijira daga Makka zuwa Madina yace to abin nan wani wajen samu miji fiye da shi an ce kuma za a canza wasu mafi alkhairi tana zaune manzon Allah ta kuma zai ce yana son ta zai aure manzon Allah ya aure ta bata samu canji mafi alkhairi ba ta zaton haka har ta ji tsoro ma don za da ke zai aure ta tace a ta da matsaloli guda uku tana da kishi mai tsanani kasar tana kishi da matansa ran sai dinga baki tana da agola guda hudu ina za ta shiga da su sannan kuma tana da shekaru da yawa magana ce shekaru ba matsala na bane agololin ki zan rike su kamar ƴaƴana aka zan rike yaɗi kuma aka rike su yace kishin ki kuma zan miki addu'a Allah ya yaye miki ya mata addu'a kaga hakuri ta yi Allah ya mata canji mafi mafi Kawai da haka al'amarin mumini gaba ɗayan sa alkhairi ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi Wa sallam. hadisi na gaba an Anas radiyallahu anhu qala lamma saqala an-nabiy sallallahu alaihi Wa sallam wasallam جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس معواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أتابت أنفسكم أن تأخوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الترابة رواه البخاري وانا حديث دقى أنس بن مالك الله يتدش إمام البخاري روي qala yace ce saqula an-nabi sallallahu alaihi yayin da rashin lafiya yi wa matsala ta suna tsanani shi ma dai wasa nauyi ja'ala ga al karo. sai damuwa ya dinga dundube shi tsanani فقالت فاطمة رضي الله عنها يس فاطمة الله جدي تسيتك وكرب أبتاه ويو بكين سكين بابانا وتسنى داموا بابان تينا سكين na rashin lafiya. faƙala sai ce laisa ala abiki karbun ba da yau babu wani damuwa kuma da zai samu babanki bayan yau mana yau zai bar duniya kenan damuwa ta kare falamma mata yayin da manzara sun ayyau da su sai ta ce ta ma ya abata ya babana ajaba rabban da'ahu ya ansa wa ubangijinsa da ya kira shi mana ya koma wurin Allah ta'ala ya abatahu ya babana jannatul firdaus ma'awahu aljannatul firdaus ita ce kuma? a sabai ma wanda ake da garanti yan aljanna ne banda sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya abatahu ya babana ila jibril na na'u muna ba da labari mun kuma su zuwa ga jibril annabi shine ba da labari amma idan a hankali aka ba da labarin ya halarta, wani Allah ya wa wani rasuwa a je na ta Allah wa da rasuwa muna ga yadda da kai amma a dinga shaida manzo Allah ya hana wani ya hana a zuwa abin nan mic a masallaci a buɗe speaker ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yayi wa da abu da suwa wa yana san da mutanen gari ko anguwa wannan haramun ne a cikin musulunci kuma na yin sa wasu garuruwa a nan Najeriya na gani ana yi a Zaria saboda haka bai kamata ba wanda shine an-nahyu manhiyu wato ba da labari mutuwa ne wanda aka hana wanda za a dinga yinsa da shela to amma idan za a fada a hankali wani ya rasu saboda ya sani ko kuma ya zo jana'iza wannan babu ne Yake falan ma dufina yayin da aka bunne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalat fatima fatima radiyallahu anha fi tati atabat anfusukum yanzu da ku zai muku dadi an tafu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku zuba kasa akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu za ku iya mana yadda manzo Allah yake da matsayi a wurin kuke son sannan za ku iya zuwa masa ƙasa ku tashi a ƙasa ku bunne tana mamakin wannan abu to su ma za su yi mamaki amma bayan da suka iya haka manzo Allah ta sama yayin umarni ne ba za su kauce ba wannan hadisi ma Bukhari ya rawaito shi wato da aka ce lamma saqula annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala bi lamma saqula alaihi al-mar'a yayin da rashin lafiya yayi masa tsanani Maza Allah ta saba kafin ya rasu ya yi sati biyu ba da lafiya kwana goma sha hudu wata wani sha hudu duk ya sati biyu ba da lafiya amma duk da haka ya yi kwana goma sha ɗaya yana yin sallah kafin zuwa sallar ya gagare shi daga baya sai zama ba a iya fita sallah ne sauran kwana hudu shi lafiya da ya yi tsanani amma duk da haka yana iya fitowa a cikin wa'annan kwanaki na rashin lafiya ya zauna kan mimbari yana yi wa sahabbansa wasi yana gargadin su akan wasu abubuwa yana cewa as-salatu ma malakat kan aymanu ku rike sanda, ku kula da abin da daman ku suka mallaka wasu suka ce bayi ake nufi suka ce kuɗi zakka kenan ku kula da sallah da zakka ku kula da sallah da bayin ku kar ku zalunci bayan ku ko kar ku yi wasa da sallah sannan daga cikin sa? yace qatala Allahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya tsine wa yahud da nasara sun riki kaburburan annabawan su ya zama wurin sallah sai suka yi masallatai suka zo suna sallah a gaban kaburbura suna fuskantar kabari suna sallah manzo Allah ya ce Allah ya tsine musu mai ruwa hadisi yace yuhaddiru ma sana'u manzo Allah yana tsorata al'ummar sa kada in ya rasu shi ma yau kaba masa kabarin sa a mai da kabarin sa manzo a wata riwaya yace la'natullahi ala yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid la'ana Allah ta tabbata akan yahudi da nasara sun riki garuwa annabawa ka zama masala a wata riwaya Allahumma la taj'al qabri wasnan wa a wani hadisi ya sake maimaita ya Allah karka mai da kabari na da aboki da ake bautawa to manzo Allah ka sama haka ya dinga faɗa ma'ana ba a mai da kabari wurin sallah a kaskanci kabari ana sallah ko a zo ana kewaya shi wannan haramun ne abu aiki ne irin na yahudu da nasara to amma maza ya sama bayan ya bar duniya an yi wa wasu kaburburan haka an ɗauki wannan duk wata bidiya da ta gani a duniya wannan al'umma musulmai suna yin ta ko ta samu asali daga yahudu da nasara ne sai dai baka sani wannan bautan kabarin da kaga ake da kewaye shi da masa tawabi da masa nafila da zuwa a shashafa shi da roƙon wanda yake cikin kabarin dukkanin sa asalin sa daga yahudu da nasaran su suka fara yi yasa manzon Allah kan ya bar duniya ba da lafiya ya dinga maimaita wannan domin kada mu mu yi amma wasu sun da ba karanta ba hadisan ne a gaban su ba ko sun karanta ba ba ruwan su da sunna sai bidiyoyi ko za ka ga suna rubuwan kaburbura manzala ta kuma yi wannan gargadi to amma shi bayan ya gargadin ya hada da addu'a akan kabarin sa shi kan kafa yace Allahumma la taj'al qabri nan yubat ya Allah karka mai da kabari na da gunki abun bautawa sai Allah ya amsa masa addu'an sa sai zama babu wani yanzu da yake sai je kabarin manzo Allah ta kuma ya bauta manzo Allah kabarin sai dai kai shirmin ka waje can amma ba a kabarin sa ba yasa bin sai yace fa ajaba rabbul alamin du'a وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وصيانة وكيانة Allah ya amsa addu'an sa aka kewa kabarin da katangu guda hudu ba kofar da ka shiga katanga ne abin nan bangarori guda ga wannan ga wannan ga ba wanda ya sai shiga cikin kabarin ya wani bayan yin kan yare kuma aka zo aka katangan karfe ma yanzu karfe ne aka kewaye da shi kuma ga yan sanda ga malamai a wani karo za ka wajen waje sawa shari'a sai a hana ka in ka ki kuma a yi waje da a gefe gefen ma baka shiga cikin ba ko jami'an tsaro to magana ta sama haka Allah ta'ala ya bawa kabarin sa kariya amma duk da haka wasu suna ganin wannan kariyar da ake wa kabarin wai makiya manzon Allah ne suke yi makiya manzon Allah su suna son a bar su shiga kabarin su zai su yi shirka makiya manzon Allah to amma daga ba wani dan bidiya ya gane yace wallahi wannan kabarin da a hannu da a sufaye aka bar shi yace wallahi da aka fara da aka za a yi Allah ya yace akwai hikiman da ta sa Allah ta'ala ya danka kabarin na hannun wahabiyawa ne ba za ka ba sai da zai zo shi da kansa yake faɗa su masu harkar kabari so saboda haka ubangiji ala ne an sa addu'ar manzo Allah ta amma sauran kawo kaga su ba su samu wannan kariya ba so a ji tsoron Allah manzala ta kuma a wani sannan kuma ya wasice ce ce akhrijul yahuda wan nasara min jaziratin a fitar da yahudu da nasara daga tsibirin larabawa a fitar da su lokacin da sai na abubakar yake mulki alhamdulillah alaikum assalam magana ta sama shi da kansa ya ne ya fi da su a lokacin yace da ukhri jannal yahud wal nasara min jazirati al arab wa la adaw illa muslim duk tsibirin larabawa yankin makka da madina zan fitar da yahudu da sarabawa da zan bari sai musulmi to sai zama har yanzu da suwa bai fitar ba sai bar wasi ce ce ku fidda yahudu da nasara da mushrikai daga larabawa bar sai musulmi zamanin sai na shekara biyu da ya yi da rabi musulunci bai karfin da zai kore su ba sun yi ba sai karfi ba amma bayan sai na umar ya hau mulki da ya kai karfi haka ne ya sa su suka tattara kakin sai ce kowa ya ɗauki abin da rakumi zai ɗauka ya bar su murin larabawa gaba da da ziratul arab haka suka dinga tafiya suna shiga sha suna barin ainihin yankin abin da da ziratul arab aka da su gaba ɗayan su daga wannan waje ba babu wani bai huje kuma kusa da garin maka ko bane to manzala ta salama ya shi gaba da irin waɗannan wasu. To ana nan rashin lafiya ya tsananin da bai zai iya fitowa sallah ba a lokacin an yi ta jiransa an yi ta jiransa sai ya yi hura zai tashi na da zai iya to sai yake muru a babakarin falin ko nan umarci abubakar ya je mutane sallah nan, aisha radiyallahu anha ta ce ya rasu zai abubakar ka san ba mai yawan kuka ne idan ya ce zai yi wa mutane sallah zai tsaya a wurin tsayawanka kuka zai yi ta yi manzala ta ta ne ku ji kuma ta Abubakar yau mutane ta sallah hatta ita samu Hafsa ce ta zo ta ce ta abuwa Umar yayi yayi limancin da suka zo suka suka sake gaya masa Umar ne ya kamata Abubakar zai ta kuka manzala ya ce ku je ku yi ku umarci Abubakar yau mutane sallah ko abokanin Yusuf ne wato kuna ba kwa so abubakar ya abin nan ya samu wata ɗaukaka kamar yadda yan uwan yusuf ba su so yusuf ya samu ɗaukaka so da yana da gata wurin babansu da suka marasa za ku aka yi sai na abubakar ya je sallah amma ita aisha ai ba za ta yi babanta asada ba ta ce ta ji tsoron kada ya zama ya yi sallah manzala kuma yana raye a ce ai ba shi ne zai zama khalifa ba tun da ya yi kwamfuriya ga na zo zaɓe za a sake sai a ce shi baya ciki ta ce ta ji tsoron kada haka ta faru ne sai sa ba ta so ya yi sallah ba to amma haka jin ko ba ta faru ba sai zama shi ne khalifa tun da ya sallah goma sha bakwai manzala kuma yana raye sallah goma sha bakwai to ana nan ana nan ana yin sallan da wata ran har ya leko ya leko ya gansu suna sallah har ya dariya sahabbai suka ji daɗi a waka ya fara baya baya ɗauka manzon Allah zai shiga sai bai shiga ba don akwai lokacin da ya fi shigo din kuma bai da lafiya ya zo ya tsaya a kusa da Abubakar Abubakar yana bin sa sallah shigo ya Abubakar sauran mamamu yana jiyar da su suna bin sautin hawa to a haka rikin lafiya ya tsanani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fatima ta zo wurinta ya dan ga mata wani magana da sirri sai ta kuka ya sake sirranta mata kuma sai ta yi dariya to sai aisha take tambaya fatima menene baban ke gaya miki kin yi kuka kin da kin dariya ta ce sai min yi da farko ni zan rasu a cikin wannan rashin lafiyar na wato ya gaya mata ba zai tashi daga wannan rashin lafiyar ba zai rasu sai ta fashe da sai kuma ya kiranta mai yace a iyalai na shine zaki fara tandani shine zaki biyo wato ke zaki fara da tuwa kafin sauran sai ta fashe da dariya mutuwa ba ka ce za ta yi amma sai sai dariya in kai ne ka ruga da kudu saboda kawai tana tana son manzala ta kuma ta son ka koma wurin duniya ba komai ba so manzala ta sama dai a haka dai har rashin lafiya ya tsanani kamar yadda ana yake cewa ja'ala ya taga shahul karbu lokacin Fatima tana nan sai damuwa menene da shidda ne na na magagin mutuwa shine ma ne ta ga shahu kar sai magajin mutuwa yana zuwa masa alaman zai rasu wannan wannan wannan wannan lokaci yana jiran kowa kowa yana jiran ubangiji ta ya ce waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta min mutahin magagin mutuwa ya zo da gaskiya wanda shi ne abinda kake bautewa kuma ba za ka iya bauɗe masa ba ta kauce kauce ga karka mutu kuma sai ka mutu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai magagin mutuwa yake zuwa masa yana zuwa masa hadisi ya zo ya tabbata hadisin bukhari aisha radiyallahu anha tace lokacin da rashin lafiyar yau manzon Allah tsanani ya sa an kawo masa wani gongomi na ruwa zai dinga sa hannunsa wannan gogomin yana shafa a fiskansa yana shafa a fiskansa zai dan samu ɗan sanyi sanyi to amma lokacin yana cewa La'ilaha ilaha illallah inna lil mawt la sakar sai kalmar shahada ke mutuwa tana da makaki yana shafa a kansa ruwa yana La'ilaha ilaha illallah inna lil mawt la sakar mutuwa tana da makaki wutar yana sai fito wajensa sahabbansa ya umarni ya ce a je a ɗebo ruwa talka guda bakwai daga rijiyoyi daban-daban a zuwa fara masa a jikinsa aka ja aka ɗebo aka fara masa sai sa wasan ƙarfi ya fita ya kama wasu amman wa'azi ina yi na nasiha ina la ilaha illallah illa lil mawt sakarat sannan sai ya kafe hannayensa haka yana cewa tirafiqil a'la tirafiqil a'la Allahumma tirafiqil Allah ka hada ni da jama'a madaukaka ne annabawa Allah ka sa makoma ta makomar annabawa ne yana haka sai hannu sai karkata kawai cikin Allah ka tsira sallallahu alaihi wasallam ya mutu akan cinyan Aisha tana alfahari da wani shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya to da ya bar duniya aka faɗa cewa manzon Allah ya rasu to sabai da yawa ba su yadda ba daga ciki akwai sai na kuma. an haɗu a masallaci fito yace kaji munafukai suna cewa wai manzo Allah ta sama ya rasu duk wanda yake manzo Allah ya rasu manzo Allah in ya dawo sai ya yanki hannayensa da kafafuwa manzo Allah kuma ya tafi je gana da ubangiji sa ne kamar yadda annabi Musa ya gana da Allah kwana 40 a turi sima shi sai dauka manzon Allah shi ma tafi gana da Allah ne irin na annabi Musa ya tafi munajati an zo an kewaye kowa ya yi shuru gumi kuma in ka je ka duba manzo Allah ta kuma ba rai ba rayuwa a tare da shi to wannan cikin haka ne sai na abubakar shi baya to sai na abubakar ya fi duk sahabban ilimi Da tun da ya fi su ko zai fi su gano wasu abubuwa sai sa tun kafin ya rasu din da ya zo wurinsu bayan rashin lafiya an zuba masa wannan ruwa ya samu ya fi saurin sahabban sai na musu wa'azi sai sai abdul kuyira baina zahrati dunya wa baina ma inda Allah fa qara ma inda abu sai kudur ya bada labarin hadisi manzala ya ce akwai wani bawan Allah wanda aka baki zaɓi ko ya zauna a duniya ko kuma ya tafi ya tafi wajen ubangijinsa wato Allah ya dauki ransa sai ya zaɓi Allah ta'ala ya karbi ransa ya je wajen Allah ta'ala to zanna magana su sabai sun dauka magana sama yana bada labarin wani mutum ne daban sai sai na Abubakar sai fashe da kuka shi ya gano manzo Allah ya yi misali da kansa ya kama kuka to daga cikin sabai suna cewa kaji wannan dattijon kuka me yake ana misalin wani mutum da bashi ko yana kuka wannan dattijon kuka me yake a sai a sai manzon Allah ya saka su sanyo a wuta ya kudu sai ya ce wa kana mukayyaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kana abubakar alaman wanda aka ba zaɓin sai aka gane a sai manzon Allah ne sannan sai na abubakar kuma shefi mu gini ya bi sai ne mi shi yasa ya gane to shi yasa da ya rasu ma shi yana can wani ƙauye wajen wata mata yana da gida biyu ne da ya dawo ya samu an taru a masallaci ga abin da ake fada kai tsaye ya tafi wajen mazala ta kuma ya je samu abin da shi da mayafi ya buɗe mayafi. ya tabbatar mazala kuma ya rasu ya sumbance shi Ya ce amma mutuwar da Allah ya kaddara maka ka riga ka yi ta Allah bai kaddara maka mutuwa ba wato ba za ka dawo shi kenan ka daga nan sai ya fito wajen sahabbai ku saurara ku saurara mutane sun rudi an janye abun nan sai na Abu Bakar sai na Umar sai koma gefe sai kawo muqaddima kaza amfani muqaddima da ma shine kowa zai saurari me zaka fara ana ta ana za ka ko sai kama inna innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi azwa kashi shike nan sai aka zo aka janye Abu Bakar kuma aka bar kuma. sai na Abu Bakar sai ce man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Sau da haka sai ce mazbina ce duk wanda yake bautawa annabi sallallahu alaihi wa sallam to annabi muhammad ya rasu wanda kuma yake bautawa Allah to Allah rayayye ne baya rasuwa ma'ana in za ka bar addini in dama don manzon Allah ka yin addini to manzon Allah ya bar duniya amma in kana yi don Allah ne to Allah kan yana nan ka ci gaba da riko da addini wannan maganar manya ce ko maganar manya ce kwarai da gaske yanzu wani in kai wani wannan magana zai ce kai yin manzon Allah ne ah to manzon Allah yake bautawa ana addini saboda manzon Allah ne don Allah yake yi don Allah yake yi saboda haka manzala ta sallama shi ya zo da addini ne in kai don shi ba ka da lada ba ka da addini sai dai in kai don Allah subhanahu ta'ala ala lahi dinul kai ko da ka addini gaba ɗayan sa sai na ubangiji ne ta to kaga wata ya shiga ce ta yin su kenan wanda yake bauta Muhammadu Muhammadu ya rasu mai bauta Allah kuma Allah rayi ne ba rasuwa sai dauko ayan da ta sauka a yakin hudu lokacin da ake yada cewa manzala ta kuma ya rasu sai karanta ta wanda ke cewa maza Allah ta sama mutum ne kamar kowa wa Muhammadu illa rasulun manzo ne kuma manzanni sun zo sun rasu sun tafi yanzu idan ya rasu ko kuma an kashe shi za ku juya ku daina addini ne duk wanda ya daina addini saboda manzo sama ya bar duniya wannan ya cutar da kansa ne Allah zai takawa masu godiya wanda suke addini saboda Allah da ya karanta wannan ayan kowa daga cikin sabon sai suka kama kawai wa ma muhammadu illa rasulun kar kada min qablihi rusul ana ta karanta ayan kawai sai na Abu Umar yace wallahi sai naji kamar a lokacin wannan ayan ta saka kawar ban san ta ba ban san lokacin da na durkusa akan gwiwa da me yasa su ba ku tuna da ayan ba sun shiga tashin hankali kuma ilimi in yi yawa nan ne kake iya tina abubuwa da ilimi shi abubakar ya fi su ilimi to tun da ya fi su ilimi shi zai fi gina wayannan ayoyi to da haka shi bai kiji mai ba sai ya samu nutsuwa kuma ya tina da wayannan ayoyi ya kafa dalili da su to saboda haka idan ilimin ka kaɗan ne za ka zo ka nemi ka bada shi sai sai ka nemi shi ka rasa ka yi kai ba zai zo ba za ka tina ba sai ka koma gida sai ka tina amma yana da yawa kawai za ka je yana fita ne kana ba ruwa ka wanne kuɗi ne mutum yana da kuɗi sosai zare ɗan kuɗi ya kashe zai masa wahala ne kawai miƙa wannan miƙa amma in ba ka dai ba kaga fitarwa zai maka wahala to aka yi ilimi yake to da aka daga nan aka nitsu aka tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu to anan ai wannan Fatima radiyallahu anha sai take cewa wa karba abata ku wayo damuwan babana anan malamai suka ce wannan baya cikin niyaha don akwai wani abu da ake yin niyaha in an yi in an yi mutuwa a dinga ihu da kururuwa ko da buɗa, wannan haramun ne a addinin musulunci maza su ma ce annai hafi idza lan tatub fa haramun alaiha ra'ihatul janna me irin wannan ihu da buɗa na mutuwa ihu da sauti wayyo Allah na shiga uku na Allah idan ba ta tuba ba za ta shiga aljanna sai ta ce laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wati al duk wanda yake mari fiskansa saboda mutuwa yana tsaga rigansa yana tsaga wuyan rigansa yana wayo Allah ya shiga uku ya lalace manzala ta yake ba tare da hakuri ake son kai fa sabran fi majalil mawt sabran fa ma nailul qulub bi mustadai kai hakuri dangane da mutuwa kai hakuri babu wani wanda zai tabbata wato babu wani wanda zai dawwama a duniya kawai da mutum inda akwai wani da manzala ya dawwama walau kanat ad duniya? tadumu li wahidin la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da ko wanda zai rage a duniya nan bai mutu wanda manzon Allah ne sassa da yana rayi to kowa zai tafi suna zai tafi kuma sai dai ayi hakuri babu yanda babu yanda aka yi a ya zo a hadisi sai manzala sai ce laita ala abikil karbu ba da yau sun sace wayo damuwan babana sai manzala ya ce babanki bai da wata damuwa daga yau mana zai bar duniya ki ya zo a hadisi la rahata lil mu'mini illa bi liqa'i rabbi mu'mini ba da hutu sai in ya hadu da ubangiji shi mu'mini in ya mutu hutu ne mutuwa hutu ne a wurin mu'mini amma wanda ba mu'mini ba kuma matsala ne ko za ka matsala ya ce ai daga yau bakin ciki ya kare damuwa ta kare wa baban don duniya gaba ɗayan da damuwa ne ke sa ka ce a duniya sijinul mu'mini wa jannatul kafir kurkukun mu'mini ne gidan yari ne kamar a gidan yari kake kai mu'mini komai jin daɗin ka kuwa in za a kwatanta da aljanna to sai sai ta ce man jannatin firdausi ma'awawu wato babana wanda aljanna firdausi ita ce makoma firdaus ita ce a'la janna aljanna ta tafi kowace sama ita kuma a tsakiya take tsakiyar aljanna a sama gaba ɗaya duk wani ƙoramu na aljanna na giya da zuma da ruwa da nono ko daga can suke rubutowa sai a kan mana ƙasa da manzara sama wacce aljanna zai kai kai ma in kai imani kwarai kai imani na gaske kai aiki na gari kan sanci sabon Allah za ka samu wannan aljanna za ka same ta ubangi ta ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula wanda ya imani na gaskiya ya aiki na kwarai aljanna firdaus ita ce makomar manzala ta ce wai za su alkumula aljannata fas'aluhu firdausa in za ku roƙi aljanna roƙi aljanna firdausi tana saman aljanna a tsakiya kuma dukkanin wa min ha ta tafajjaru an harul janna ƙoramu aljanna gaba ɗaya suna bukuga da kan sannan sai aisha faɗi ta ce a tsabar an kusu da ma dukina yayin da aka bunne shi sai take cewa a tsabar an kusu kuma an tafi ala ta sama turawa ya zai muku daji ku sa manzon Allah ko aya a kansa ku bunne shi to ya suka iya sun bunne shi anas bin mali yace da muka bunne manzala ta muka sa masa turba yace wallahi ba mu karkade hannayen watan da muka ji kaman ba mu bane hatta an karat hatta an karna quluba muka ji kaman ba mu zumudi ne muka iya zuba manzala ta sama kasa mu bunne shi sai aka iya yanda kake so mutum zaka iya in dai ya rasu zaka kai shi kabari ka buɗe kuma ta ma da ya rasu aka zo masa wanka sai aka yi ta tunanin ya za a yi a cire masa kayansa irin yadda ake cire kowa ko a wanke shi a rigansa a cikin tufafinsa suna tattauna sun kasa tsaye da magana ɗaya sai bacci ya ɗauke su su masu wanka da bacci ya ɗauke su kowa sai mafarki ana ce masa la tu jarridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar ku yi manzon Allah tsirara kar ku cire masa kayansa Ko ya farka shi yayi wannan mafarki shikenan sai su wanke shi da suturan sa wanda suka wanke shi yan uwansa ne Abbas da Aliyu da Fadl bin Abbas shi yasa in za a wanke mutum yan uwansa ne ya kamata ka wanke shi in ba ya wasi ciwa ne wanke ni ba ko sun ga abu na sirri za su koyi wani da zai iya zuwa ya haɗa jikinsa kaza ya zama kaza ya zama kaza dan uwanka zai rufa maka asiri cikin aka masa wanka aka zo sallah daban da ma aka dinga masa sallah wa'annan su shiga su yi fito wa'annan su shiga su fito maza suka kare mata suka dinga shiga suna masa sallah suna fitowa da ga masa sallah za a tona kabarinsa a ji a binne shi kabari kala biyu ne akwai lahadu akwai Shaku. Shaku irin namu wannan wanda muke yi a tona babba a ɗanyi ƙarami a makiya akwai lahadu wanda za a tona babba sai a yi ƙaramin a gefen alƙilla yadda ba za ka hango shi ba daga sama sai a tura shi sama sai a rufe rami sama suka ce to wanne za mu yi manzan da sassan nusan Shaku ko lahadu to ne ke ku bari muna da mai tsonon lahadu muna da mai shaku. duk wanda ya fara shigowa kawai ya je wannan abin da ya je tona masa irin kabarin da ya iya kawai sai mai yin lahadin sai shigo wato shine bayan an tona babban a tona wannan a gefe a cikin latan lungu sai a tura shi to kuma da maza Allah ya ce da na wa ne gairi na shi wannan kabarin na lahad wanda ake sa shi ne namu A shakku kuma wanda za a tona babba a tsaka karami a tsakiyar nasu ne amma shi din ma ya halatta musamman idan kasan ba ta yin irin wannan ba kowace kasa ne za ka iya tona irin wancan kabarin ba za ta iya zo gani ba to amma dai wancan ya ce akan wanda ake da shakkokin kasan za ta yi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bunne shi bayan an bunne shi kuma ba bunne shi ba sanda aka tabbatar da waye khalifa shi ne sai na Bakar aka nada shi don ya zama shine mai bada wato umarni da hali Dan mutane ba za su rayu ba sai da shi sai da shugaba la yakunu nasu qawban la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum mutane ba za su rayu ba babu shugabanni kuma idan jahilai ne shugabansu to kusan babu din ne eh. wa an abi zaidin usama bin Zaidin bin haritha maula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radiyallahu anhuma قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد اختبر فاشهدنا فأرسل يقري السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في هجره ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه وانا حديث لك أبو زيد شين أسامة بن زيد بن حارثة أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بريد من الله sallallahu alaihi shi zaidun bawa manzon Allah ne ya inta shi amma ya zama kamar yaron gidansa wa hibbihi shi usama din masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa ibn hibbihi kuma dan masoyin manzon wato manzon yana son sa kuma yana son babansa radiyallahu anhuma Allah ya yarda shi Allah ya yarda su gaba ɗaya قال يتي أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم يرمى زالة تسمى تا أيها مثلا wato ita ce zainab bintu rasulullah ta kama kamar da zo a sadi yasta zainab ta aika mazalla ta fa ta ce innabni qad uzira lallai dana ya kai gargara wato yana bari da lafiya kuma ya kai gargara zai rasu fashhadna ka zo mana wurin mu ya rasulullah yasta ta aika masa danta yana gargara zai rasu ya zo wajen ta ma'ana ya zo ya duba halin da ainihin yaro yake to mazala ta sanama ya sani ko ya zo ba zai iya maganin mutuwa ba don babu mai iya maganin mutuwa ko to da haka yi arsala yuqri'u assalam sai aika yana karanta masa sallama to yana gaishe ta wa yaqulu yana cewa inna lillahi ma a kaza, wa hu ma a aada wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma mace inna lillahi ma a kaza". abun da Allah ya karba na sani na sani wa hu ma a aada abun da ya bar na sani ma'ana ya karbe zan sama dama shi ya baki yanzu kuma ya karbi Mota. kuma wa kullu shay'in kowane abu indahu a wurin a wani ubangiji ala bi ajalin musamma yana da wani ajali a muhammadu kowa an yanka masa iya kwanakin sa da zai saboda haka babu mai ketare ne wato ainihin kwanakin sa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitabun muajjala saboda haka da izinin Allah ne kuma an riga an rubuta an sanya azali kowa in zai mutu to sai ajalin sa ya zai mutu da zai kasa iso ajalin ba kuma zai mutu ba manzo ta yi gaya mata wannan sai ce ta yi hakuri wanta fi ta nemi ladan musiba na ainihin wato rubuwa da ɗanta wato ba yadda aka iya sai hakuri ina maza Allah ta kuma bire goba kawai a ce yana gaishe ta kuma lalle abin da Allah ya karɓa nasa ne abin da ya bayar nasa ne ta yi haƙuri domin babu wanda zai iya ja dawo da rai ana fidda shi wadda wadda ya zaɓa daga cikin zurfi Allah ta ce in ran ya kama kogoro a lokacin kuna kallo ku dawo da ran in za ku iya ba za ku iya ba tarjiun ha ta ciki ba wanda zai iya dawo da rai wa idhal maniyatu an shabat asfaraha alfaita kullu tamimatin la taqul idan mutuwa ta kawai farcen ta babu wani abu da zai magani dole sai ara rasu farko babu jinta akai kana ji kana gani dan uwanka zai tafi to manzala ta sama sai nuna mata kawai ta yi haƙuri haƙuri kawai shine babba fa arsalat ilayhi sai ta sake aiko masa tuqsimu alayhi tana hada shi da Allah da ya ji yana ayyuzurin ai mutai shiga damuwa dai so dan sai da wurin sa ko babansa ko sa ko wasu mutane sai ka sake masa magiya dan Allah dai ya zo cikin nan manzara sa sai tashi fa qama sai tashi wa ma'ahu sa'd ibn ubada tare da shi akwai sadu dan ubada wa ma'az ibn da ma'az dan jabal wa ubay ibn ka'ab da ubay dan ka'ab wa zaid ibn haritha da zaid dan haritha duk sahabban sa ne wa rijalun radiyallahu anhu da wasu mazaje ma daga cikin sahabban sa ya dada wato ya dauki tawaga aka tafi da ya je yin farufiya ila ta sai aka ɗaga yaron aka miƙa manzala sallallahu fa aqadahu manzala sa ta sai zaunar da shi fi hijirhi akan cinyarsa wa a tataqaqau ransa kuma taqaqau tana kai kawo ai ta taqaqau ce wato ran na sama yana kasa alama fitar rai ke kaga wannan abun tausayi ne ka rike mutum ransa na kokarin fita ko yaro ransa na kokarin fita kuma ba yadda ka iya shikenan fa qabat aynahu sai da numa zalla ta suka kama zubar da hawaye sai kuka kawai amma ba abin da za ka yi in ba kuka ba sai hawaye suna ta zuwa hawaye suna ta zuwa faƙaɗa sa'adu sa'adu sai ya faɗa sadu bin ubada sai ta ya rasu lallai ya kai manza da sama ma haza me wannan ku ma'anarsa har kai ma ya rasu lallai za ka kuka ba ka hana mu kuka ba ba ka ce in an yi mutuwa kara yi kuka ba ya kake kuka ko manza da sama ya ce inal mayyita la yu'azzu bi bukai ahlihi alayhi mamaci ana masa azaba da kukan da iyalinsa suke masa to ya za ka yi kuka ya rasu lalla a sai hadisin ba kuka na hawaye yake nufi ba kuka na ihu wayo Allah ya shiga mai sauti to mamaci yana jin haushin wannan shine ma'anar ana masa azaba yana jin haushi don me yasa za ka dinga kuka irin wannan shari'a ta ana idan kana masa irin wannan kukan amma zuban hawaye ba shi aka hana ba shi wannan ya ce masa albuka ba ya ce masa albukau shi kuma ya ce wa innal maita la yu'adhabu bi buka'i ali to ka an an halatta kuka da hawaye <coughs> amma kuma <coughs> ba a halatta kuka da ihu ba shine da awar ne a kake ce masa asura sai dai kai haƙuri ba manzo Allah da sallama yayi kuka a nan saboda dan jikansa zai rasu kuma yayi kuka wato a lokacin da Hamza ya rasu a yaƙin Uhud bakat aini fa hukala bukaha وما يغني البكاء ولا العويل الا اتد الاله غداه قالوا احمد ذاكم الرجل القتيل اصيب المسلمون به جميعا هناك وقد اصيب به الرجل فذاك سبب تني كوكا من الله كوكا اما كوكا نهوى تو wannan kuka da manzo Allah ta kawo yake nuna kuka na hawaye bai da matsala kwata kwata shi sa lokacin da dan Ibrahim bin Azam ya rasu manzo Allah ta sama yace innal ayna la tadma wal qalba la yahzan وما نقول إلا ما يرضي الله عز وجل فوالله إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون manzala kuma ya ce ido yana hawaye kuka tana shiga damuwa ai zuciya tana shiga damuwa amma ba za mu faɗi komi ba sai abin Allah zai da shi ba mu yi da'awar jahiliya don an mana mutuwa ba sai sai amma wallahi Ibrahim muna baƙin ciki da rabuwa da ɗan nan da ya rasu to ka kai ma za ka ji damuwa a ranka idon ka zai hawaye za ka yi kukan zuci wannan duk ba matsala ba ne a amma wayo Allah na shiga ku da kuka mai sauti da dukan fiska da yaga riga da wasu abubuwa na jahiliya mazala ta kuma ya hana wannan to wanda ya kuma baya tare da ni to mazala ta da ya kukan shi Sa'ad bin Ubada ya ɗauka har irin wannan kuka na hawaye ma an hana sai sai ya Rasulullahi ma an haka ne wannan ya Rasulullahi baka hana mu ba kuma kana yi sai manzala kuma sai ya ce hadihi rahmatun ja'ala Allah ta'ala fi qulubi ibadi wannan ai rahama ce tausayi ne wanda Allah ya sanya shi a zukatan bayansa zuban hawaye in an yi rasuwa ko ni abu wani ya shiga wani hali tausayi ne Allah ya sanya shi a zukatan bayansa wannan ba matsala bane ke wa fi riwayatin wata ruwa yace fi qulubi man sha'a min ibadi wannan ai tausayi ne Allah ya sanya shi a zuciyan wanda ya ga dama daga cikin bayansa sai abu in ya faru na tausayi sai ka kama kuka ko ni kuma za a gaba haka mani sai baban sai rasuwa bai kuka ba mafiyarsa ta rasu bai kuka ba matarsa ɗansa ba za yi kuka ba shi ba da irin wannan zuciyar wani kuma yana da shi to wanda bai kuka ba kuma ba za ka ce ba da imani ba a'a Allah magana cewa fi qulubi man sha Amin ibadi ina sanya wannan tausayi a zuciyar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa a sai wanda wani kuma bai ga daman ya sa masa ba kaga ba ma wani ne imani ba amma in ka masa wata gurguwan fasara wanda ba daidai bane kuskure ne a larabci kace bi ulubi man sha'a min ibadi a zuciyan wanda yake so daga cikin bayinsa to sai baka wata ma'anar kuma wannan ba haka wani don man sha'a wanda ya ga dama ne in man wanda yake so sai ce fi ulubi man ahabba min ibadi a zuciyan wanda yake so daga cikin bayinsa to wannan ba ma wani bane in baban ku ya rasu wannan ya yi kuka wannan bai kuka ba kace wannan ya fi imani akan wannan a'a Allah bai zukatan mutane iri ɗaya ba kowa da irin zuciya amma dai tausayi ne manzo Allah ya yi kuka saboda rasuwan ɗansa ya yi saboda rasuwan jikansa wani kuma ko sa, ne ta rasu bai zai kuka ba haka Allah ya yi kuma ba za ka ce bai da imani ba wanda ya kukan ba za ka ce ya laifi wanda bai ma ba za ka ce ya laifi ba amma kuka na ihu to shi wannan laifi ne shirya mutunci ya haka sai manzala ta kuma ta yace wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi arhama wa inna ma yarhamu Allah Allah yana jikan arruhama'u masu tausayi ne min ibadihi daga cikin bayan in kana da tausayi sai Allah ya tausaya maka arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ma fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayin bayin Allah suna tallafa musu suna taimakon su to Allah ta'ala yana tausaya musu manzala ce ku tausaya wanda suke kasa wanda suke sama kuma sai su tausaya wanda yake sama sai ji tausayin ku shine ubangiji ta'ala to wannan kuma kaga ya haɗe duk nau'i na tausayi gaba da wanda bai da shi kana da shi ka bai yana neman taimakon ka ka taimaka masa bai da lafiya ka ji abun ya shafe ka ya mutu ka ji ta shige ka ba dole sai kuka ba ba sai ko baka kuka ba za ka kama wani abun ya shige shi fiye da wanda ya kuka wani kuma ya yi kukan abun ba shi kansa ba idon sa ne kawai ke da hawaye kuka kuka to ka tausaya bayan Allah sai ubangiji ta'ala sai yi tausayin ka duk wanda ya shiga cikin damuwa daga ƴan uwanka na jini ko musulmi to kaji kana jin tausayin sa kai ma ubangiji ta'ala sai ya tausaya maka man nafasa muslimin kurbatan min qurbi duniya nafasa Allahu anhu qurbatan min kurabi yawmin qiyam to da yayi wa dan uwansa bakin ciki na duniya Allah zai yayi masa bakin ciki na lahira kaga tausayi ne zai sa kai ka ka taimaka masa da karfinka da dabararka da wayonka, da iliminka da shawararka da dukiyarka da mulkinka ka fidda shi daga kanyin da yake ciki to kai ma Allah zai fidda kai daga damuwoyi a ranar kiyama kuma zai tausaya maka ranar kiyama zai saka cikin rahamarsa Allah ya sa mu bayan sa da wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi imamu ne yace wa ma'ana taqaqau ma'anan cewa ran nan taqaqau ai ta taharraku ran yana motsi wa taqribu kuma yana raurawa alaman zai fita wannan ya fassara mana wata kalma ce mai wahala wanda aka faɗa a cikin wancan hadisin hadisin namu ta mazala da yake yaron sai ga shi wannan ko ta taqaqau ran yana kai kawo sai baka san ma'anan taqaqau ba to shine wannan wato ta taharraku wa wa taqribu ta iya cewa ta tafa a kawo ko mace da taka ta taka a kawo malakun taka a ka'atu ka taka a kuɗi ku'ikun ala bijin a ifar kawo a ne wannan kuma haɗuwa ake nufi tattara a waje wato ainihin guda ta za mu bai a nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wow. bayan sallama malam yi a kawai shi kullum idan na sanya gebe ya rufe ni jiki ba ki daya sai miji na ya fara yana cewa ai wannan geben ba ta da fami da gidan ko kuwa ya ce ta yi kankanta tana nuna jiki to allah ba da tambaya ta a yi ina son amin bayani akan wani irin biyanin kaya da ya kamata mace da ta yi da shi kuma ya ake bukatar girman wata biyu ya kasance sannan wani irin launi kuma ya kamata mace da ta sanyawa kaya بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amsa shi ne mai zai ya ce ki gaskiya bayan da za a yi gina ya tsaya a matsayin hijabi domin komin kaurinsa zai matsa jiki zai nuna hoton kasan jiki wanda zai rufe jiki daga sama a kasa daga cikin sharuɗin hijabi sharaɗi na farko ya zama zai rufe jiki gaba ɗaya don ubangiji ta ala cewa ya yi wa nabi kun da zuwa jika وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ga matanka da yayanka da matan mummune su sanya jilbab shi kuma jilbab yana da bambanci da khimar jilbab shine abin da zai rufe jikin mace gaba ɗaya daga sama haka yasa ibn hazm al yace al-jilbab fi lughati al-arab التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غطى جميع الجسم لا بعضه jilbab a harshen larabci wanda manzala kuma ya mana magana da shi shine wanda ya rufe dukkan jiki ba wani bangare in ga dole ya zama ya rufe jikin ki daga sama har kasa gele baya wannan na biyu kar ya zama mai ado domin ubangiji ta lafi wala yubdina zinatahunna kada mata su bayyana ado to ingile ingile ne ai mai ado ne a taba gilin da bai da ado a rai gele bai zai tsaya a matsayin hijabi Ko za ka kai dai hijabi wanda yadi ne kawai ba mai ado ba sannan na uku ya zama mai kauri ya zama mai kauri idan ya zama na wato lebe-lebe ne wanda yana nuna jiki wanda shine kuma galibin gire in an sa ana kallon tufafin ciki ko ana kallon hannun mace ko cikinta wannan bai zama hijabi ba domin mazalar kuma yake ta kunu fi akhir ummati nisa'un qasiyatun ariyatun ma'ilatun mubilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buqtil ma'ila لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن ريحها لا يوجد بمسيرة كذا وكذا a ƙarshen zamani za a yi wasu mata wanda suna sa tufafi amma tsirara su tafiya dan yara-yara ana habo jikin su da to ke da wannan aikin sannan dole ya zama mai faɗi shi hijabi wanda ba zai matsa jiki a dinga ganin tudun zuwa wanda da tudun mamanta da tudun kafaɗin ba idan an yi haka bai zama hijabi ba diyatul qalbi ya ba manzo Allah ta sallama wani mayafi sai ba Usama Usama sai fito ba mayafin sai manzo Allah kuma sai ce yaya ina labari yace na ba wa mata ta shi ta ya ba shi sai ce a bai kamata matar ka ta ya ba shi shi kadai yace murha fal taj'al tahtaha ghilalatan wa inni akhafu an tasifa hajama izala kan umurce ta ta sa wani tufafin a cikin tukun kafin ta ya ba shi domin ina tsoron kar ya dinga fifanta gaban jikinta. ga tudun nan ga tudun nan ga tudun nan to gele ai wannan sa ne in an yaba shi dai ba wani tudun da zai kare so ake mace kawai tana cikin hijabi ba a ganin motsin gabanta lokacin da take tafiya idan ga hijabi kawai yana tafiya wannan sune shuruɗin hijabi to da aka gele ko kwaɗe bai cika ba ko sharadi ne bai cika ba cikin wannan shuruɗa saboda ka gele baya tsewa a matsayin gidaji in dai fita za in ina gida ne za ki wa eh, mijin ki ado ba laifi ki sa gele ko ke ko kin mata an je wani biki a gidan bikin ko mata ne zalla ki yafa gelen ki mu laifi amma in dai za a fita waje to gele baya yi dole sai hijabi kamar yadda ubangiji ta Allah ya umarni da shi na'am a ah, mai tambaya ta ba bayan sallama ke cewa malam ina tambaya ne game da yin mu'amala da waɗanda suke ba masu ba daga makaranta har zuwa wurin aiki na tare da su kuma idan abin farin ciki ko bakin ciki ya faru da mu sukan haya mu to mala shin goma ya halatta mu mu'amala da su abu cikin da al'abuwa su da ya shafe su ma auratayya mu kai coci tare da su idan ko har ba haka bane mala to ina ne ya kamata ku dakata tsakanin da su saboda gudun karfin ce gobe ya halatta ka yi mu'amala da kafirai mu'amala ta zahiri amma kar ka yi kusanci wani abu na ibada ko abin da yake zance su ko kusa al'adar da ta saba musulunci kuna makwataka a gida ko a wurin aiki ko a kasuwa za ka yi gira da shi za ka masa kyauta kuma shi ma zai maka magana kuma yana kyauta yana yawa kafirai kyauta kuma su ma suna masa za ka karɓi bashi wurinka zai karɓi bashi wurinka manzala ta suna yana karɓan bashi wajen wa'inda ba ba musulmi ba za ka gaishe shi in bai da lafiya idan wani masifa ta same shi za ka jajanta maka mazala ya je ya gaida mara lafiya wanda ba bai hude ba har wani yaro wani matashi bai hude mazala ya je gaishe shi ya samu dai rasu ya kwana biyu bai gan shi ba da ya je sai samu yana gargara dai rasu sai ce masa ka faɗi la ilaha illallah sai kalli babansa babansa ya ce masa ali abal qasim kabi baban qasim sai kalma shahada bayan nan kuma ya rasu manzo ya fita yana murna yana alhamdulillah allazi anqadhahu bi minan nar na gode wa Allah da ya samar da shi daga wuta da sababin nan sannan idan an masa mutuwa za ka iya jajanta masa a kai wani ya rasu sannu sannu ba amma ba za ka ce Allah ya ji kansa ba tunda ba musulmi ba ne wanda ya rasu so irin wannan mu'amala za ka yi amma ka je coci inda za a daura aurensa wannan ba za ka yi domin coci wurin ibadansa ne ke bande ina aka ganka a coci ai wani bare dauka a daurin aure ka je ba ka je coci ne ka je ibada ne ko da kuwa zai zewa zai yadda daurin aure ka sai ka tsaya kana gamsar da mutane cewa ai daurin aure na jefa ba na je coci ne haka kawai ba to iya in wani ka same shi ka gaya masa uzurin ka wani bai zai ji uzurin na kawai sai sa ka yana ali yake cewa iyaka wa ma yasbiqu ila al-qulubi inkaruhu wa in kana laka fihi uzrun wa rubba sami'in nukran la tastati'u an tusmi'ahu uzra ka shedinka ka aikata wani abu wanda in an ganka za a yi inkarinsa za a ji ba daɗi yake ko da ko kana da uzuri domin ba duk wanda ya ga wannan abun da kai ne za ka iya bashi uzuri ba wani ya zo wucewa a mota kawai ya ganka ya yi gaba to da haka kuskure ne ka je ka shigar da kanka inda za a tuhume ka ya zo a hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuqi anna nafsahu waqi'atuha wanda ya imani da Allah da ranar lahira kar ya jefa kansa inda za a tuhume shi to ba za ka je tsaurin aure coci ba idan sun dauko gawansu zasu za su je su mata biki wanda ma bai sha zai kawar ba za ka je bikin wato gawansu ba abubuwan da ya shafi ibadansu wannan babu kada ko wani al'adansu wanda ya saba wa musulunci babu kai a ciki amma mu'amala ta zahiri ba ce karkai ba ba ce karka masa dariya ba manzo Allah ya ce inna la bushu fi fi wujuhi aqwami wa qulubuna tal'anuhum muka wa wasu dariya amma zukatan mu na tsine musu saboda haka ba ana kai wannan wannan mu'amala ba ko da yawa wanda lalle ana kyaman su din amma kuma halal ne akwai abubuwa da yawa kuma wanda ana yin su kuma haramun ne in kana son ka samu waraka a mu'amala da kafurai ka karanta a samu alin zimma na ibn qayyim ya warware abubuwa da yawa a cikin irin waɗannan matsaloli na ah, mai wanda ta gaba bayan sallar da ake cewa a ah, mara ji ba ta kawanci idan na samu safani da mijina sanadiyar tsokana ko wani haka wani lokaci da mu shirya amma kuma ba tsarin na shi shiga ba to da shi ne wajen laifin da na baka allah zai gafarta ne ko dole ne sai na shi shiga ba domin hakan na faruwa tsakanin ma'aurata yau da gobe shi in ka shiga haƙƙin wani in ba shi ya gafarta maka ba to allah da zai gafarta don kin san ke ce ba ki da gaskiya kin shiga haƙƙinsa ki ba shi sai allah ya ce yana da kyau mace ta koya wa kanta ba wa mijinta wannan ɗabi'a daga cikin ɗabi'un mace wanda ta iya zaman aure wanda yana cikin manya-manya in kin san kiwo ne ke kuskure ga Allah kai hakuri wallahi kuskure ne kai hakuri kai hakuri miji yana son wannan abu kuma wannan zai wanzar da zaman lafiya a tsakanin ku domin in tun da dai kuna tare dole wata ran za ku ɓata wa juna zo mu zauna zo mu ɓata ba abin da zai wanzar da zaman lafiyan ku kamar ba da hakuri ka yi haƙuri karki da gangan kada zai miki ɗabi'a musgunawan ko zalunci ko kuma rashin kyau daga amma duk ran da kika yi kuma aike yar adam ne sai ki bada haƙuri shi kuma sai ya haƙura to amma da yawa za a ga maza suna kokawa cewa matan su ba sa iya ba su haƙuri sai dai kai fushi kai fushi idan ma haka wai abun har ya balbalce haka wannan wani irin ɗabi'a ne kai ma namijin ka koyi in ka yi wa matar ka kuskure ka tabbata kai ne kai ka ce don Allah ke haƙuri shikenan kana koya mata ne shi haƙuri na yi kuskure ban ɗauka abin haka yake ba wani abu ne don ka cewa wa matarka na tuba ki yafe ni akwai wani matsala ne wallahi ba wani damuwa kai ne ka ɗauki abin matsala ne ita ma sai ta kama kuka ma ita ta zo ta tuba ka yafe ni kuka ma za ta haɗa da shi tana kuka tana cewa don Allah na tuba don Allah ka yafe mini ne kan ka yafe mini ka yafe mini ni dai kwanci hankali na shine ka yafe mini to kai ka koya mata za ta maka fiye da abin da wato ainihin take amma in kace kai ma ba za ka yi ba to kaga ka kwa ka koya mata saurin kai kenan ita ma za ta zo mai saurin kai amma ala ayi halin da ita mace a ɗabi'a na aure zaman da zamantakewa na aure ya kamata dama a ce mace ta fi miji haƙuri idan mace ba ta fi mijin haƙuri ba to ba za a samu matsala shi ne miji dama ana yake mai zafi ne ko kuma shi ne shugaba sai kuma ke ce a ƙasa ko da haka mata dama an san su da haƙuri ko da haka ke ne za ki fara ba shi haƙurin ko ki yawaita ba shi haƙurin shi ma kuma ya dinga yi sai ka ga zauna lafiya da yake sai ko na gaban nan za ka kama da wato ba na gaba na mai zuwa ba na can can can gaba Allah kan wancan za mu ba ku hakuri za mu rubuta karatun a wannan sati insha Allah sai kuma bayan wata ramadana idan muka mutu idan an bude irin zamu sanar kila sati biyu ba ramadana ko sati uku muka saba dawowa insha ala kuma da amma da daga yau zamu da saboda ramadana ya kusa kuma ko zuruka kafin ramadana insha Allah zamu haɗu a tafsiri kamar yadda muke a kwanan ubangiji ta Allah ya kara mana imani kara mana tsoron Allah ya albarkaci abubuwan da muka karanta kuma ya samu aiki da shi ubangiji su ba su ta'ala ya kara mana fahimtar addini wanda suke wa addu'a ya Allah ya wasu ba kai kuma Allah ya biya mana fatan muna sai gaba ta ubangiji ta'ala ya sa karatu da shi so ya tsira mu gaba ta Allah ba mu da lafi da yin bauchi Allah kuma ya tabbatar da mu a bisa kokarin fahimtar addini da halarta murare da ake cewa Allah ya ce wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sani kawai hanyar tsira din وبنجي تعالى لكي هذا هو الخير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين